Shin ko ya dace masu neman shugabancin ƙasar nan su rika zargin juna da bankaɗe-bankaɗe? Da wani sabon salon kamfen na manyan 'yan siyasar ƙasar nan da makarrabansu suke yi a yanzu. Zargi da aibunta juna da furta zafafan kalamai na ɓatanci akan abokan karawarsu. Ya zama wani sabon salon siyasa inda ake fitowa kiri-kiri a kafafen yada labarai ana faɗin faɗa. Ire-iren zargin da 'yan takarar suke wa juna sun haɗa da na fataucin miyagun ƙwayoyi, na cin hanci, rashin gaskiya da danna dukiyar jama'a da ƙaraminsu. Da ƙaraminsu wa biyan haraji. Daga wannan ya ce wancan babban barawo ne wanda ya kamata ya ka a kama a ɗaure sai wannan ya ce wancan yana sai da hodar Iblis. Ko kuma wannan ba shi da asali kuma ɗan ƙwaya ne marili wanda ya kamata hukumar zaɓe ta hana tsayawa zaɓe. Kisan kai ne kawai ba a ji wani ya ce ɗayansu ya aikata ba. Abin mamakin shi ne sun ci gaba da maimaita waɗannan zarge-zarge na ɓatanci a kan junansu duk da yarjejeniyar da suka cimma ta rattaba hannu a kan tafi da kamfen mai tsafta da girmama juna ga uku daga cikin manyan 'yan takara da makarrabansu da suka yi irin waɗannan kalamai na sukan juna a matsayin siyasa da halin ko in kula tsohon gwamnan jihar lagos asuwaji bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc mai mulki sai kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da kuma tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi na jam'iyyar Labour. Bari mu fara da Bola Ahmed Tinubu wanda ya yi wa'adi biyu a matsayin gwamnan jihar Legas. wata shi ne ɗan takarar da aka fi tauna zancensa ana ta cece kuce akan shekarunsa, sunansa, matsayin lafiyarsa, bayanin aikinsa da kuma sayyancin takardar shaidarsa ta jami'a. Wasu da dama dai na ganin Tinubu mai kimanin shekaru saba'in a duniya yana ɗaya daga cikin hamshakan attajiran Najeriya. Duk da cewa babu bayanai a hukumce da suka nuna haka. Amma an daɗe ana laƙaba masa da kwashe dukiyar al'ummar jihar Legas da kuma bayyana shi wajen maganar sayan ƙuri'a. Akan wannan batu ana danganta shi da batun wasu motoci masu silke irin waɗanda bankuna ke amfani da su wajen ɗaukar kuɗi da aka gani a ranar da ake gudanar da zaben 2019 a ta farin gidan Bola Ahmed Tinubu don kawo kuɗin sayan kurku. To amma daga baya hadumansa sun musanta zargin da ake masa na cewa yana da hannu wajen sayan kuri'u. Hakanan kuma ake zargi game da asalin dukiyarsa inda da kansa a wani lokaci cikin watan Disambar ta gabata ya shaida wa kafar yaɗa labarai ta BBC cewa ya zama miloniya ne ta farar ɗaya a lokacin da yake aiki a matsayin mai binciken kuɗi a wani kamfani da ake kira Deloitte and Touch. Ya ce, ya adana dala miliyan ɗaya da ɗigo takwas daga albashinsa da sauran alawus alawus. Wasu zarge-zargen da ake wa Tinubu kuma sun haɗa da fataucin hodar Iblis da aka ce ya yi a shekarun da ya zauna a Amurka wajejen alif 1998 da ake cewa ya biya hukumomi a Amurka wasu kuɗaɗe don kwatar kanshi. Shi ma wannan zargi dai Tinubu da sauran magoya baya sun musanta shi da cewa ba wata kotu da ta taɓa bayar da wani hukunci ko kama shi da laifi game da wannan magana. A shekarar da ta gabata ma, Tinubu ya yi nasara kan zargin da ake yi masa na cewa yana da kashi saba'in cikin ɗari a cikin wani kamfani na Alpha Beta da gwamnatin Legas ta ɗauka don karɓar haraji da kuɗaɗen shiga inda aka ce Tinubu ya karkatar da kuɗin da suka kai kimanin dalar Amurka biliyan uku da miliyan arba'in da takwas tsakanin shekarar dubu biyu da biyu zuwa shekarar dubu biyu da goma sha takwas daga wannan kamfani na ma Tinubu ya musanta haka To sai kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a jam'iyyar PDP a Atiku Abubakar da ya bayyana kansa a matsayin wanda ya fi kowa kwarewa a tafi da harkar mulki a wannan zaɓe da za a yi saboda ya rike mukamin mataimakin shugaban ƙasa a tsakanin 1999 zuwa shekarar 2007 amma tsohon ubangidansa tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya zarge shi da abubuwa da dama ciki har da wawure dala miliyan 145 daga asusun bankunan fasahar man fetur wato PTDF a shekarar 2003. Obasanjo wanda baya gudun bayyana ra'ayinsa a bainar jama'a game da wasu 'yan siyasa ya sadaukar da wani babi a littafinsa mai suna My Watch wanda aka buga a shekarar 2014 game da laifukan da yake zargin tsohon mataimakinsa ya aikata. Atiku Abubakar ya musanta zarge-zargen wanda ya ce Obasanjo ya yi su ne don shi Atiku ya dakile niyyarsa ta yin tazarci. Atiku ya ƙara da cewa waɗancan kuɗaɗe dala miliyan 145 na PTDF da Obasanjo yake magana a kansu an sa su ne a bankunan kasuwanci domin a samu riba ta yadda za a iya dawo da su cikin asusun PTDF. Da yake bayanin a asalin dukiyarsa a tikun ya ce ya fara samun kuɗi ne daga noma da kuma mallakar gidaje a jihar sa ta Adamawa. A cikin shekarun 1980 ne ya kuma kafa wani kamfani shi da janar musa yar aduwa da wasu mutanen italiya da ke da alaka da man fetur wanda ya sanya shi shiga duniyar masu hannu da shuni amma a shekarar 2010 wani rahoton kwamitin majalisar dattijan amurka ya yi zargin cewa tsakanin shekarar 2000 zuwa shekarar 2008 tiku Abubakar ta hannun ɗaya daga cikin matansa hudu ya tura sama da dala miliyan 40 a matsayin kuɗaɗen da ake zargi na haramun ne a Amurka. Rahoton ya yi ikirarin cewa akalla dala miliyan ɗaya da ɗigo bakwai na wannan kuɗi ya fito ne daga cin hanci da kamfanin Siemens na ƙasar Jamus ya biya. Shi wannan kamfani dai ya amsa laifin cin hanci a shekarar 2008 kuma ya amince ya biya tare dala miliyan wato dala biliyan ɗaya da ɗigo shida. Hakanan an zargi a tikun da hannu wajen wata badakala da ta hada da wani ɗan majalisar ƙasar Amurka mai suna William Jefferson game da cinikin wani kamfani na Amurka a Najeriya wanda ya sa aka ɗaure wannan ɗan majalisa na Amurka. Atiku ya sha musanta aikata wani laifi akan wannan kuma kamar yadda wani makusancinsa Mr. Ibe yake faɗi ba a tuhumi Atiku Abubakar da laifin cin hanci da rashawa ba ko kuma wani rashin ɗa'a, ko dai a Najeriya ko a wata ƙasa ta waje. Amma wannan bai hana 'yan adawa zuguyi ta wannan magana ba. Sai kuma Peter Obi ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a jam'iyyar Labour Party wanda kuma ya yi wa'adi biyu a matsayin gwamna na Anambra. Peter Obi ya sanar da cewa ya samu dukiyarsa ne ta hanyar banki da shigo da kayayyaki iri-iri cikin ƙasar nan. Magoya bayansa sun yi masa lakabi da Mr. Clean wato mai gaskiya kasancewar shi da siyasar da ba a tuhume shi da yin almubazaranci da dukiyar al'umma ba. Ya sa mutane da yawa suka yi mamaki lokacin da sunansa ya fito ɓaro-ɓaro a shekarar 2011 a cikin wani littafin leƙen asiri na wasu takardu kusan miliyan goma sha biyu da suka bayyana ɓoyayyun dukiyoyi da ake cewa na haramun ne ko aka ɓoye don kaucewa biyan haraji da kuma zargin karkatar da kuɗaɗe da wasu attajirai da manyan ƙasashen duniya ke yi. Jaridar Premium Times, ɗaya daga cikin jaridun da suka yi aiki kan binciken Pandora Papers, ta yi zargin cewa takardun Su nuna cewa a shekarar dubu biyu da goma lokacin da Obi yake gwamnan Anambra ya kafa wani kamfani mai sunan 'yarsa a British Virgin Islands don taimaka masa kaucewa haraji da karkatar da kuɗin jiharsa zuwa wannan kamfani. Jaridar ta Premium Times ta ce, hakan ya nuna Obi ya gaza bayyana kadarorinsa kan yadda doka ta tanada, sannan kuma ta yi zargin cewa ya ga zai murabus daga kamfanin Next International mai rijista a Birtaniya, wanda ya kasance darakta a lokacin da ya zama gwamna. Yana gudanar da harkokin kasuwanci na ƙashin kansa. Obi ya shaida wa kafar yaɗa labarai ta BBC cewa wata shari'ar da aka yi yayin da aka bugaci zige shi da bincike na kan zarge-zargen da ke tattare da harkokin kasuwancinsa a shekarar dubu biyu da shida." kuma ta gano cewa shi mabiyin doka ne an kuma zargi Peter Obi da neman ruɓanya riba bayan ya kashe dala miliyan ashirin na kuɗaɗen jihar a wani kamfanin giya yayin da yake gwamna wanda aka ce kamfanin nasa ne kuma danginsa ke da hannun jari a ciki ya musanta wannan zargi yana mai cewa duk da dai kamfanin nasa ne amma jarin da ya sanya na mutanen jihar anambra ne kuma an yi amfani da shi na tsawon shekaru haka kuma an sha suka kan cewa ya narka kuɗaɗe masu yawa na jiharsa ta anambra a bankin fidelity inda ya taɓa zama shugaban bankin. Nan ma Peter Obi ya kare kansa yayin da yake faɗin cewa jihar nan birnin ce ta zuba jari a bankin Fidelity domin kamfani da jama'a ke ta hada-hada. To duka waɗannan da ma wasu su zarge-zarge ne da kuma tona wa juna asiri a daidai lokacin da ƙasar nan ke neman yadda za ta tsaya da ƙafarta ta hanyar samar da managartan hanyoyin da ba za su samu ba sai ta hanyar yin zaɓe wanda shi ƙasar take shirin yi nan da 'yan kwanaki kaɗan. Shin ko irin waɗannan tone-tone za su samar mana da ci gaba? Sai dai mu yi addu'a, wadda aka ce ba ta faɗuwa ƙasa banza. Allah ya taimaki Najeriya, ya ba ta shugaba nagari. Premier